dangane da i'ina na ce zan ba da fa'ida guda biyu a gurguje kwaba habbatu sauda da zuma ana sha cokali ɗaya da safe cokali ɗaya da rana cokali ɗaya da daddare da izinin Allah ana samun sauki abu na biyu shine a samu wato ruwan da ake cewa rose water wato farin ruwa ne ana ce masa rose water wannan ruwan yana da matukar amfani a hada shi da ruwan zanzan gwargwadon kwantitin wannan gwargwadon kwantitin wannan an fahimta sa'an nan sai a karanta suratun nuna a ciki gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe idan aka tofa iska ba yau ba daga nan kuma sai a raka ɗaukan shi ma gwargwadon cikin murfin guda biyu a shashi bayan an karanta masa wasu ayoyi guda uku na alƙur'ani ayoyin su ne za a karanta wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli da kuma wato hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq da kuma waladaina kitabun yantiqu bil haqq waɗannan ayoyin guda uku su ake karantawa a lokacin da za a sha wannan ruwa kuma yana da kyau wanda yake da wannan laluran ya rika yawan taba makogoransa yana karanta wannan ayoyin guda uku ko da baya komai so insha Allah tabaraka wa ta'ala an jarraba wannan kuma an dace da izinin Allah